وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسي نأري na 305 karatun bulugun maram da muke gabatarwa littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikah kuma a yau za mu karanta hadisi na 24 zuwa 28 a babin insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan sharuɗa ga aure sharuɗa ga aure hadisan suna dauke da bayani akan matsayin sharuɗa da aure a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an uqbata bin amir al-juhani kuma an karbo hadisin daga uqbata bin amir al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبة بن آمر يتي منظم الله يتي إن أحق الشروط أن يوفى به ما في چنچنتا daga cikin sharuɗa wanda ya fi cancantan a cika shi masta halaltun bihil furuj shine sharaɗin da kuka halatta al'auran mace ta dalilinsa mafi cancanta daga cikin sharuɗa sharuɗa suna nan daban-daban sharaɗin da ya fi cancantar a ce idan an yi shi a cika shi ne sharaɗin da aka kulla a lokacin auren mace sharaɗi wanda aka kulla a dalilinsa aka halatta al'auran mace mutafakun alai wannan lafazi ya zo cikin sahihu muslim ya yi masa babi musamman babul wafa'i da shuruɗi fin nikahi babin da ke magana akan cewa dole ne a cika sharuɗa da aka ɗauka a lokacin da za a kulla aure shi ma al'imamun bukari ya yi babi mai suna haka ya kawo hadisin nan babu shuru fin nikahi babi game da sharuɗa dangane da aure akwai sharuɗa dangane da aure a riwayata al'imamu muslim shi ne wannan hadisin da muka karanta amma inda ya taho a sahihul bukari a babu shurufi nika hadisi na 2271 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haƙu a aufaitun mina shuruɗi أحق ما أوفيتم من الشروط ما في چنچنتا شرطا ديكا ما تكوشكا أن توفوا به ما استهللتم به الفروج أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استهللتم به الفروج ما في چنچنتا شرطا ديكا ما تكوشكا إذا كنت أوكا سوني شرطا دكوكا هلتا الأورم وشي ta dalilinsu idan aka yi sharadi a lokacin za a kulla aure wannan sharadi ta dalilinsa aka halatta al'auran mace wannan shine abinda manzon Allah yake nufi da mastahalaltum bihi furuja anan hadisin muttafaqun alai saboda ta hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari da ya kawo wannan babin da ya rubuta babin sai ya makala maganganu guda biyu bayan wannan hadisin baya ga wannan hadisin sai ya makala wasu maganganu guda biyu magana ta farko ta manzon Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaba masurikinsa da yake manzon Allah ya samu yara mata ya aurar da su daga cikin yaransa babban yarsa Zainab babban yar manzon Allah زينب الله يكرمك يا رب مجين تشينه ابو العاص بن الربيع ابو العاص بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يا يبا مشي وانا يا ذو تحديثا المسور بن مخرمة الله يكرم سيرك المسور بن مخرمة يتي سمعت النبي ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحصنه na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan wannan suriki nashi ya yaba masa saboda surikin annabi ya ce haddasani fa sadaqani wa wa'adani fa waffali mazan Allah ya ce wannan suriki nawa yayi min magana ya faɗi gaskiya yayi min alkawari kuma ya cika kuma ya shafi auren da yake tsakaninsa da Zainab yayi ma annabi sharaɗi kuma ya cika wannan sharadi saboda haka sai manzon Allah yana yaba masa yana yaba masa akan wannan abin da ya aikata wato wannan ya nuna cewa shi kansa manzon Allah ya taba yin sharadi game da auren ƴaƴansa wannan ita ce hikimar da ta sa al-Imam Bukhari ya makala maganar manzon Allah idan an ce ya makala bai kawo isnadi ba da ya kawo babin babu shuruti fi nikahi to sai ya kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam game da surukinsa abdul ans bin rabi ta hadisin al bin makrama ba tare da ya kawo isnadin shi ba dan ya nuna maka muhimmancin yin sharaɗi a lokacin ɗaura aure idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi sharaɗi game da auren yarsa wannan ya nuna muhimmancin yin sharaɗi ga aure sai na biyu bayan ya ya makala maganar manzon Allah sai ya makala maganar sayyiduna Umar wannan hadisin na sayyiduna Umar malamai daban-daban sun kawo shi da isnadi kamar sa'id ibn mansur yana sunanuhu hadisin 663 yana kitabul musannaf ibn abi shayba yana mujallar na hudu shafi na 199 kuma hadisin isnadinsa yana da ya inganta kamar yadda bayanin ya taho cikin irwa ulgali hadisi na 1893 amma shi al-imam bukhari ya makala maganar bai kawo labarin gaba ɗayansa ba wato abin da ya faru akwai wani tabi'i ana kiransa abdurrahman bin ganim abdurrahman bin Allah ya mishi rahama ya ba da labarin sayyidina umar ya ce a lokacin da na umar yake shugaba kuntu jalisan inda umar na taba kasancewa ina zaune kusa da na umar haifu ta masu rukubati rukubataku ina zaune kusa da na umar gwiwa na tana gugan gwiwarsa kaga suna kusa kenan yana tare da na umar faƙalar rajulun li amirin mumini sai wani mutum ya ce masa ibn umar ya ce masa tazawwajtu hadhihi wannan matan na aure ta a lokacin da muka yi aure wa sharattu laha garaha na yi mata sharadin za ta zauna a gidanta kaga wannan ba laifi bane idan aka zo daura aure mace ta ce to ni zan yi aure da kai amma ka ni in zauna a gidana yana faruwa musamman ga matan da mazajensu sun mutu an raba gado gidan ya zama nasu da 'ya'yansu to idan ta yi aure takan fi son ta zauna a wannan gidan yana faruwa shi wannan mutum yana gaya masa yin umar ya ce masa na auri wata mace na yi mata sharaɗi za ta zauna a gidanta sai ya ce masa yin umar wa inni aji ma'uli, amri a wuli sha'ani an taƙila ila ardi kaza wa kaza amma fa ni a yanzu ina shirye-shirye zan bar garin nan zan koma wani guri to kaga kuma kafin a kulla auren ga amin ne gaya wa matan ga sharadi da ya kulla da ita shine sai sayyiduna umar ya ce laha shartuha ta yana nan sharadin da ka kulla mata kafin ka aure yana nan shine mutumin da ya ji haka ya dauka ana iya yaudaran mace a yi mata sharadi idan an kulla auren sai a fasa ya dauka haka ake saboda haka da ya ji wannan amsa ta sayyiduna umar sai ya ce halakatin rijalu idan ashe dai maza sun halaka ya ce ashe maza sun halaka la ta sha'u imra'atun an tutallika zawjaha illa tallaka wato kenan mace na da damar ma ta sake mijinta a lokacin da ta ga dama mace na da damar ta sake mijinta a lokacin da ta ga dama domin a yanzu kaga kenan tana iya dalilin kashe auren saboda kafin a kulla auren ta yi sharadi za ka banna gidana yanzu yana son zai bar gare. shi kuma yana son ta to idan aure zai mutu wa zai kashe auren kaga ita ce za ta kashe auren ke wato sai yana gaya masa yana umar ashe ke nan mace na da ikon sake mijinta shine sayyiduna umar sai ya gaya masa wata kalma ta ilimi Ya ce yace almuslimuna ala sharfihin inda makafai huquqi to daidai wannan magana ta sai na umar shi ne imam bukhari ya datse ta sai ya ya makala ta da babin da ya yi wato sai ya makala maganganun manyan mutane guda biyu na farkon su ne manzon Allah na biyun su sayyidina Umar wanda yana cikin khulafa'ur rashidun ga abin da sayyidina Umar ya faɗa sayyidina Umar ya ce al-muslimuna ala shartihim kuma wannan ma ai hadisin manzon Allah ne al-muslimuna inda shurutihim saiduna umar ya ce musulmai suna tsayawa akan sharaɗi inda maqafi e hukukihim daidai madakatar hakokinsu wato wannan magana ta saiduna umar sai ta zama ƙa'ida min ƙawa'idin fikihiyya idan kana karanta littafin ƙawa'idin fikihiyya ƙa'idoji na za ka ga wannan magana ta sayyiduna umar ƙa'ida ce mai zaman kanta magana ce ya yi ta gajeruwa amma masu ilimi sai suka gane ashe ka'ida ce gaba ɗaya ta rayuwa saboda aka yi sa sai gina umar yana cikin mafi ilimi daga sahabban manzon Allah wanda akwai hadisai ingantattu waɗanda manzon Allah da kansa yake bayanin karfin ilimin sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda domin haka in ka dubi littafai da yawa littafan fiqhu akwai ma alqawaidun nuraniya na ibnu taimiyya. littafi ne guda na ka'idoji in ka dubi shafi na ɗari biyu za ka gani ka'idan na maganar sayyid na umar haka nan a littafin al-mughni mujallar na tara shafin uku, haka ibn qayyim al-jawziyya a littafin ilamul muwaqqi'in yayi sharhi game da wannan ka'ida al-muslimuna inda maqati'i huquqihim wato musulmai suna dakatawa a daidai sharaɗi na hakokinsu wato inda ba don kayan sharaɗi ba in ba kai sharaɗi ba kana da damar rayuwa kamar misali wannan mutumin inda ba a ce yayi wa wannan matan sharaɗi ba ai miji na da damar ya tafi inda ya so da matar shi a ka'ida asali in ka auri mace duk inda ka ga dama za ka tafi da ita matukar wannan guri ba halaka ba ne gare ta ka'ida kenan to amma tun da kai sharaɗi ba, to ka dakatar da wancan hakkin naka hakkinka na damar ka yi tafiya da matarka wannan hakin da kanka ka datse shi shi ne sai umar ya ce to shi musulmi idan ya yi sharaɗi to ba ya tsallake shi domin haka da zarar ka yi sharaɗi to dole ka tsaya a inda ka yi ma wannan sharaɗi haramun ne musulmi ya saba ka'idar da shi da kansa ya kulla annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta almuslimuna inda shurutihi musulmi yana tsayawa a daidai inda ya sharadi ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 34 shafi na 80 yace wannan hadisin da muka karanta gashi hadisi guda ɗaya ne amma hadisin nan ya shafi rayuwa wannan hadisi da muka karanta ya shafi mu'amala idan aka ce mu'amala shine cuɗanya tsakanin mutum da mutum duk wata harka da za ta shiga tsakaninka da wani da wannan hadisin yana shiga musamman mu'amalar kashi biyu ne mu'amala ta cinikayya da mu'amala ta aure wadannan su ne manyan mu'amaloli da mutane ke yi su ya sai ya ce to sai wannan hadisin na annabi ya gaya mana ai mu'amala iri biyu ce akwai mu'amalar cinikayya akwai mu'amala ta auratayya sai manzon Allah ya ce to idan za ka yi sharaɗi a lokacin kasuwanci idan ka yi sharaɗi a lokacin ciniki wajibi ne ka cika haka kuma idan ka yi sharaɗi a lokacin aure wajibi ne ka cika sai manzon Allah ya ce to sharaɗin da ka yi a lokacin aure ƙarfinsa muhimmancinsa ya fi sharaɗin da ka kulla a lokacin ciniki in ka dubi hadisin da kyau za ka gane abinda manzon Allah yake faɗa kenan inna a haƙƙa shuruɗi a haƙƙa shuruɗi an yi waffa bihi mafi cancantar sharaɗi da ya kamata a cika manzon Allah ya ce shi ne sharaɗin da aka kulla shi a lokacin aure so kaga kenan sharaɗi na aure ya fi sharaɗi na ciniki ƙarfi in ji wa in ji manzon Allah annabi da kansa ya tabbatar da wannan shine abinda hadisi yake karantar da mu bare ma mun karanta lafuzan wannan hadisi da suka zo daban-daban ibnu taymiya yake fadallan nasu ala anna al-wafa'a bi shuruti fi nikahi aula minhu bil wafa'i bi shuruti fil wannan hadisin sai ya nuna cewar ka cika sharaɗin da kai a lokacin aure muhimmancinsa ya fi ka cika sharaɗi da ka kulla a lokacin ciniki فإذا Fasu da الفاسدة في البيع لا يلزم العقد duniya sai ce to idan muka koma gefen ciniki za mu ga wani hukunci da aka yi misali lokacin da ka zo kulla ciniki sai kai sharaɗi mutumin nan sai ya saba ma sharaɗin idan ya saba ma sharaɗin a ka'ida imma an yabtulal aqdu kasuwancin da aka kullan tun farko sai a warware shi babu shi Au ko kuma yasbuta alkhiyaru liman fata urduhu bil ishtirati idza batala shartu idan ya kasance kayi sharadi sai zama babu sharaɗi. kana da damar ka ce to wannan ciniki da aka kulla babu shi ka'ida na farko ko kuwa ko kuwa a baka zabi kai ne ka zo sayan air condition misali za ka sa a gida da ka je sayan air condition sai ka gaya wa mai sayarwa zan sayi wannan air condition a kudin da ka sa amma sharaɗi za ka zo da kanka ka samun a gida sai ce ya yadda sai aka rubuta receipt ka kawo kudi ka biya shi ka tafi gida bayan ka koma gida washe gari sai bugu ma waya sai ce an min mutuwa don Allah ka yi haƙuri zan turo wani to shi ne abinda ibn taimiyya yake faɗa ya ce maganar an ma mutuwa ma bata taso ba sharaɗi kai za ka zo ka kafa da kanka ba a ce za ka turo wani ba to tun da har ka saba ma sharaɗin cinikin gaba ɗaya ya warware dole ka dawo da kuɗin ah, kuma kobo ba za ka bari ba ko kuma kana da zaɓi wato a lokacin kai mai sayan tun da kai ka kulla sharadi kai kake da zaɓin abin da ka ga dama saboda ka kana iya cewa to na yadda amma mutuwa amma kuma ac da muka, muka yi ciniki da kai akan dubu ɗari ni ban yadda ba sai dai dawo dubu hamsin shari'a ta baka wannan damar kuma baka cuce shi ba domin asali sharaɗi kai kafin a ƙulla cinikin to shi ne ibn taymiya yake to idan ta gefen kasuwanci an samu haka fa kaifa bil mashrut fi nikahi ina kuma ga sharaɗin da aka kulla a lokacin aure domin haka idan kai wa mace alkawari kamar yadda wannan mutum ya yi wa matarsa alkawari yana ba mace na umar labari ta zawwajtu hadhihi wa sharattu laha daraha na auri wannan mata muka yi sharaɗin za ta zauna a gidanta amma yanzu ina ta shirye-shirye zan bar gari sai na umar ce ina laha sharfuha wannan sharaɗin nata yana nan to ya za a yi kenan aure zai mutu Shi ne ƙa'idar asali haramun ne mace ta nemi mutuwan aure amma a wannan babin halal ne gare ta domin sharaɗi aka yi mata za a cuce ta yanzu saboda haka tana da me alkhiyaru menene wannan alkhiyaru lil fashi tana da damar ta ce wannan aure kuma a lalata shi dama can mun sharadi ko tun da babu sharadi maganan aure ya kau eh, abubuwa guda biyu ne zamu duba game da wannan hadisi abu na farko sharhi da malaman sunna suka yi ma wannan hadisi akwai sharhun nawawi ala sahihi muslim a juzi na tara shafi na 545 al'imam nawawi ya kawo bayanin al'imam shafi'i da aksarul ulama wato malamai akwai wannan da suke ganin shi wannan hadisin ba wai yana nufin kai da kanka za ka kulla wani sabon sharadi ne kafin a yi aure ba daga cikin masu wannan fahimtar akwai al'imamu shafi'i shi al'imamu shafi'i yana ganin haza mahmulun ala shurutin la tunafi muktaban nikahi asali waɗannan sharuɗa da annabi yake magana a kansu ba wai sharuɗa ne da mutum zai kirkiro da kansa ba a'a sharuɗa ne waɗanda asali dama ba su saba ma <clears throat> ka'idar auren ba waɗannan irin sharuɗa ne waɗanda ba su saba ma ka'ida da manufar aure ba sai al-imam shafi yace kal ishratu bil ma'ruf lokacin da aka zo za a yi aure sai matar ta ce ba zan aure ka ba sai kayi alkawari ka zauna ka yi kyakkyawan zama da ni kyakkyawan zama da ni a ai wannan ne na cikin alkur'ani dama auren musulunci ana yin sa ne don ai kyakkyawan zama to kaga wannan sharadi bai saba ma asalin manufar auren ba wal infaqi alaiha ko ko tai kafin ayi auren sai matar ta ce to ni ba zan aure ka ba sai kai alƙawari zaka ciyar da ni to ciyar da matar ka dama ai musulunci ai shine manufar aure ta ya za a yi mutum ya aure dama ya watsar da matar shi amma wannan sharadi ba a haramta ba illa dai abinda ake cewa ta karfafa shi ne ta karfafa wani sharadi wanda dama can Allah ya yi ba wai mutum ne zai yi ma kansa ba shine yace wal infaqi alaiha wa kiswatiha wa sukunaha bil ma'rufi zai ciyar da ita zai mata tufafi zai ba ta wurin zama mai kyau duk wannan dan mace ta yi sharuɗan haka ba laifi ba ne amma ko da ba ta yi ba dama wannan sharaɗi yana nan wa annahu la yuqassiru fi shay'in min huquqiha ko lokacin da za a daura aure sai matar ta ce to duk haƙoƙina zaka kula da su wa yaqsimu laha ka gairiha ni ma za ka bayani rabo za ka yi min rabon kwana daidai da yadda kake ma ka ba za ka fifita wata a kaina ba wa annaha la takhruju min baytihi illa bi iznihi shi kuma sai ce to zan aure ki ba za ki bar gidan nan ba sai da izini na ban yadda ki fita ba kaga duk wannan sharuɗan dama can musulunci yana da su idan aka yi aure haramun ne mace ta fita babu izinin miji wala tunshiru alai wala tunshizu ba za ta yi mai tawaye ba wala ta su mu tatawu'an bi gairi iznihi ba za ta yi azumin nafila ba sai da iznin shi wala ta azanu fi baitihi illa bi iznihi ba za ta bar wani shigo gida ba sai da sanin shi wala ta tasarrafu fi mata'ihi illa bi ridahu nahwi zalika ba za ta yi barna da dukiyarsa ba duk abin da za ta yi game da dukiyarsa ya kasance akwai sanin shi waɗannan duk sharuɗa ne da musulunci dama can ya ɗaure aure da su dama musulunci da ya shar'anta aure ya ɗaura auren da waɗannan sharuɗa to idan mutum ya bayyana ɗayansu ya ƙarfafa ne ko da bai bayyana ba waɗannan sharuɗa suna nan to wannan ita ce fahimtar alimamu shafi shi alimamu shafi yana ganin Ba ka da ikon ka kirkiro wani sharadi sharuɗan nan da aure ya tanada tuntuni su ne dai aka ba ka damar ka yi taukidi tautidi ka ƙarfafa misalinsu shine kai ka ce wa matarka zan aure ki kafin a yi auren kenan zan aure ki amma ki tabbata ki min alkawarin ba za ki bar gida ba sai da izini na na sharaɗi dama musulunci ya san da shi to amma yanzu kana ƙarfafawa ne babu laifi wannan shine fahimtar al-Imam Shafi'i me hujjar ka sai al-Imam Shafi'i ya ce akwai hadisin manzon Allah kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil manzon Allah ya ce duk wani sharadin da baya littafin Allah to sharadin banza ne al-Imam Shafi'i ya ce kaga kenan ashe ba a baka damar ka kirkiro wani sharadi ba ba a ba wa matar ta kirkiro wani sharadi ba asali sharuɗan da musulunci ya gina aure a kai su ne aka ba ka damar ka ƙarfafa ko ita ma ta ƙarfafa. to gaskiya wannan fahimta ta alimamu shafi'i da yawa malamai ba su aiki da ita alimamu ahmad bin hanbal wa jama'a kamar alimamu malik da sauran suna cewa ba waɗannan sharuɗan kaɗai ba ne kuma ya jibul wafa'u bi sharfi mutlakan me dalili saboda hadisin da muka karanta a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam haka inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahalaltum bihi furuja ashe annabi ya nuna ana iya kirkiro wani sharadi wanda baya cikin asalin sharuddan aure wannan hadisin da muka karanta haka yake nunawa babu wanda ya sharhi mai ma'ana a sani na kamar al-usaymin sharhin da yayi na bulugul maram fathu zil jalali wal ikram yana juz'i na hudu shafi na 494 al-usaymin yayi magana mai fadi kuma mai ma'ana yace bin nisbati lishurut fi nikahi sharuda da ake magana game da aure waɗanda suka zo cikin wannan hadisin da muka karanta tanqasimu ila salasati aqsam kashi uku ne sharuda a aure kashi uku ne kuma gaskiya haka ne wannan ita ce fahimta mafi inganci sharuɗa ga aure kashi uku ne ya ce shartun bi muktabal akadi wa shartun li maslahatil afidina wala yunafil aqda wa shartun yunafil aqda sharuɗa guda uku ɗin da suka shafi aure na farko sharaɗi wanda an gina auren da shi sharaɗin da an gina auren da shi dama can aure an gina shi da wasu sharuɗa waɗannan sharuɗan ba mutum ya kirkiro su ba Allah da kansa ya gina aure akan waɗannan sharuɗa waɗannan su ake kira wannan shi ake kira eh, sharuɗun bi muktabal akadi wannan ne shi shine waɗanda muka kirga misalansu. Za ka ciyar da matarka ka yi mata tufafi za ka sama mata wurin zama ita kuma fa ba za ta bar wani shigo gida ba sai da izininka ba za ta maka ta waye ba waɗannan duka abubuwan nan Allah da kansa ya shar'anta su to wannan shine sharadi na farko wanda dama can Allah ya shar'anta to sai ce akwai sharadi na biyu shi wannan sharadi na biyu li maslahati al-aqidina ya shafi maslahar mai auren da wacce za a aura kai da za ka auri mace kana ganin akwai wata maslaha ya kamata kai sharaɗi kafin a yi auren ko ita da za a aure ta take ganin akwai takura in ba ta yi wani sharaɗi ba to kaga ya shafi maslahar imma ango ko amarya to wannan sharaɗi, ba lalle bane ya kasance yana tare da wancan sharaɗi na asali wanda an gina aure a kansa to sannan sharaɗi na uku shine sharaɗin da gaba ɗaya yake karo da maslahar auren kanta idan aka samu sharaɗi wanda miji ya yi ko mace ta yi wannan sharaɗi ya zama yana karo da asali sharaɗin da Allah maɗaukaki ya gina aure a kansa wannan shine sharaɗi na uku saboda haka sharuɗa guda uku ne na ɗaya sharaɗin da Allah ya gina aure a kansa na biyu sharaɗin da ma'aura miji da mata suka kulla saboda maslahar auren na uku sharaɗin da yake karo da asali wato sharaɗin da Allah ya gina aure a kansa saboda ka sai ya yi magana eh, a kan sharɗin ladi ya kunu bi muktabal aqdi sharaɗin da aka gina aure a kansa huwa ladi ya shi wannan sharaɗi dama yana nan sawa'un sharafa aw lam yashtarit ko da mutum bai yi sharadi ba wannan sharadi yana nan kamar misali al'infaku ala zauja mace kafin a yi aure ta ce tana da sharadin za ka ciyar da ita ai ko ba ta yi sharadin ba dama dole ka ciyar da ita ko kuwa ishtarafatil mar'atu fil aqdi an yunfika alaiha zauju fa hada shartu sabitun bi muktabal akdi ciyar da mace wannan sharaɗi ne wanda auren gaba ɗaya an gina shi akai illa taukidan faqat saboda haka idan mata ce ba za mu yi aure ba sai kai alƙawarin zaka ciyar da ni wannan tana karfafa wancan sharaɗi ne wanda Allah ya gina aure akai aw ishtarafat az-zawja an yuqsima laha mithla darratiha ko ta ce to ni ba za mu yi aure ba sai ka tabbatar a tsakanina da kai babu uwar gida Na tsakanina da kishiya ta babu uwargida. wannan al'ada ce ta Hausawa wanda ba ta da asali a sunnar manzon Allah ta ce akwai uwar akwai amarya a wani gurin ma amaryan har shara tana uwar gida ta yi mata wanki ta yi mata ayyuka har ma ta kira ta yaya kaga an kara da wani haramu a ka'idar musulunci babu uwar gida duk wata mace uwar gida ce saboda haka babu ya ba kanwa kowace hakkin ta ɗaya ne to saboda sanin al'adar hausawa shine da aka zo za a yi auren sai ta ce to ni ban yarda in nazo zo gidanka a ce akwai uwar gida ba mu yi sharaɗi shi ne al'usaimi ne ce a wannan sharaɗi dama a kansa Allah ya gina aure a kansa Allah ya gina aure cewa ka daidaita matanka ka daidaita matanka gaba daya haramun ne a samun musulmi ya fifita wata mace akan wata haramun ne mutlaka fahaza hadha shartun sabitun bi muqtada al daidaita tsakanin matanka wannan sharadi ne wanda dama can Allah ya gina auren akan sa wala wishtaraqathu fa huwa tawkid idan mace ta yi wannan sharadi ba laifi to amma tana karfafa wancan sharadi ne dama can wanda Allah ya gina aure a kai. walau ishtarata az-zawju ala az-zawja an tuti'ahu fima yalzamuha ta'atuhu fi kamar misali kafin ayi aure sai miji ya ce to zaki min biyayya ko kin yadda musamman saboda mata na zamani akwai gode don haka sai yace tun farko mu yi sharadi zaki min biyayya duk abinda na faɗa zaki ba abin mamaki ba ne ka samu mace ta sa gajeren wando suna dambe da mijinta a wannan zamani don haka sai ce a'a ba a dambe da kafin mu yi auren nan ki tabbata babu fada babu rashin mutunci a tsakanina da ke to ai dama musulunci ya tabbatar dole mace ta yi biyayya ga miji to amma yanzu da yayi wannan sharadi yana karfafa abin da Allah ya tabbatar ne wannan sharadi na farko shi shine ake cewa sharadi wanda ya kasance sabitun bi muktabal akadi dama can yana nan a kansa Allah ya gina aure to mutum yana iya karfafa shi saboda an samu rauni ta al'adar wasu mutane kamar yadda muka bada misali da al'adar Hausawa akwai uwar gida akwai amarya a ta bautar da mace wai da sunan amarya ce wannan babu shi a musulunci to saboda haka sai mace ta yi wannan sharaɗi kaga tana taukidi tana ƙarfafa abinda Allah ya gina aure a kai la hajata li lakin sharɗuhu ya kunu ko da ba ta yi wannan sharaɗin ba duk wanda ya auri mace ya tabbatar ya aure ta ne akan wannan sharaɗi amma idan ta yi sharaɗin to ta ƙarfafa wannan na farko kenan na biyu ya yi magana a kansa ya ce ma kana mukhalifan li muktabal akdi ya kawo misali a sharaɗi na ya kawo na uku gaba ɗaya maimakon na biyu ya ce sharaɗin da yake warware manufar da aka gina aure a kanta sharaɗin da yake karo da sharuɗan da Allah da kansa ya gina aure a kai idan aka yi wannan sharaɗi an yi haramu ne muharrama misalinsa ne an ta zauja ala zauja Allah tamna tamna'ahu min jimai waktar haihu. kafin su kulla aure sai mijin ya ce manemin sai ya ce kafin mu yi aure sai kin yi alkawari kin yi min sharadi ni idan buƙatar tarawa da ke ya taso ko da kina haila zaki bani dama to anan Allah ya haramta wannan ya haramta tarawa da mace tana haila ko ya yi alkawari da ita su yi sharaɗi a kan cewar idan an yi auren zai yi liwaɗi da ita ta yadda ai liwaɗi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta jima'i da mace alhali tana cikin haila amma shi sai yayi wannan sharadi kafin a yi aure fa hadha ash-shartu la wa huwa haram wannan sharaɗin banza ne sannan kuma haramun ne sai ya ce misali an tashtarita zaujatu ala zauji an a laha aksara min ha aiban kamar mutum ne yana da wata mace a gida saboda ka zai kara mata ita wannan ta biyun sai ta ce kafin mu aure sai ka yarda ta gidan tun da kwana biyu ake mata ni kwana hudu za a mai kaga nan ma ta kawo sharaɗin da ya saba ma abinda Allah ya gina aure a kai haza shartun bafilin muharram wala yajuzu alwafa'u bihi idan yana son ya aure ta yayi shiru abinsa kina son kwana hudu ko eh to babu da fi ai abinda malamai suka ce ya ce ya ɗauki alkawarin idan an yi auren sai ya watsar da ita kuma bai saba ma Allah ba domin dama wannan sharadin shine wancan hadisin yake aiki akan sa kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wala yajuzu alwafa'u bi al-usaymi yace ba ba zai biya ba ba zai cika wannan sharadin ba amma ma a Gazalika. zalika ta yanzu ya yi magana akan kan sharuɗa guda biyu da sharaɗin da aka gina aure a kai wanda wannan dama baya buƙatar a kullu wani sharaɗi sai dai taukidi a karfafa na biyu sharaɗin da yake karo da maslahar aure da dokokin da Allah ya gina aure a kai idan mutum yi wannan sharaɗi, ba a cikawa haram to sai na uku duk wani sharaɗi wanda bai shafi biyun nan ba al'aflu fihi alhillu halal ne duk wani sharaɗin da bai shafi wannan ba halal ne illa ma dalla shar'u alal man'i misalai yace mislu an yashtarita muhran muayyanan tashtari'a muhuran mu'ayyanan ita ya zama sai <clears throat> ta ce sadakinta alfu dirhamin tana son a ba ta dirhami dubu ya ba da misali da dirhami ta ce sadakinta dirhami dubu ne au huwa ya shi Allah ya zidan muhura ala alfi dirhamin wato wajen sanya sadaki a sa ya yi tsada ko ya yi araha wannan sharaɗi ne wanda mace da miji suna da damar su fa haza ja'izu mace tana iya cewa ni ban yadda a yi aure tsakanina da kai ba sai an bani sadaki dubu ɗari biyar tana da damar haka Allah ya ba ta damar haka wa mislu an tashtarita al-baqa'a fi baladiha misali kuma ta yi sharaɗi za mu yi aure da kai amma na san kai mai yawan tafiya ne to ni ba za ka tafi ko ina da ni ba a nan garin za ka banne. kamar misali yadda ya faru kenan zamanin sayar na umar awul baka ufi bai baita ko ta ce za mu yi aure amma ni ba zan tare ba za ka banne in zauna a gidana za ka banne in zauna a gidana ga wasu mutane suna ganin wannan aibu ne ba aibu ba ne halal ne a sunnar mazan Allah mace idan tana da kuɗi tana da gidan kanta tana da damar ta ce in ka aure ni sai dai ka zo ka tafi eh ka banna a gidana fa hadha jaizo wa mislu an tashtaridu alaihi khadiman yakhdumuha ko lokacin da za a yi aure ta ce to ni gaskiya ba zan iya wanki ba saboda ka sai ka nema mu mai wanki shi zai dinga min wanki da wanke-wanke ka yadda sai ce ya yadda kuma da za a yi auren ya fasa tana iya kashe auren Allah ya ba ta dama koko tana buƙatar wata mace mai aiki a gida takdumuha fa haza ja'izun wannan babu laifi wal aslu fi hadha al qism al hill illa ma qama dalil ala man'i asali Allah ya bada dama tsakanin miji da mace su yi sharadi dai wannan sharadin bai saba ma dokar Allah subhanahu wataala ba idan dai bai saba ma dokar Allah ba wannan sharadi halal ne idza ishtarata alaiha huwa Allah yuqsima laha wa an ya'tiha mata arada fa hadha jaizun amma misali idan mutum ya ce wa matarsa zan aure ki amma matata ta gida ta yarda babu rabon kwana a tsakani idan ma na yi mata kishiya sai ita ma yake gaya mata yace saboda haka idan kin taho gidana babu rabon kwana babu rabon kwana inda na ga dama zan shiga saboda haka yana iya kwana biyu a a gidan wannan yayi kwana bakwai a wancan tun farko yace kin yadda tace na yadda fa haza jaizun daidai ne tun farko yayi mata wannan sharadi tace ta yadda shine al ba da bada misali da sauda matar manzon Allah ai abin da ya faru kenan tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam saudatu bintu zam'a haqqa eh, eh, asqafat haqqaha min al-qism li aisha sauda tace rabon kwananta tayi kyautansa ga aisha daga nan malamai suka gane ashe rabon kwana hakkin ma'aura ne ba hakkin aure bane idan an ce hakkin ma'aura abu ne wanda ke tsakanin miji da matarsa saboda haka idan ka auri mace baka da ikon ka tsara musu kwana domin mutane da yawa suna yi idan ka auri mace baka da ikon ka ce to yau tun da na sabon aure ka haɗa su ya ce to daga yau kwana biyu ne a baka isa ba sai dai shawara me kuka gani saboda hakkin ba naka bane kai kaɗai hadda ita me kika gani wannan ta ce a yi kwana ɗaɗɗaya wancan ta ce a yi bibbiyu ai akwai dalili saboda Allah bai halicci mutane da sha'awa ƙarfin sha'awa iri ɗaya ba eh, wata ba ta da ƙarfin sha'awa wata kuma tana shi saboda haka kana iya cutar da wata domin haka yasa sai ka yi shawarar hakkin wato rabo bai taƙaita ga miji ba ya shafi mata kuma akasar mutane za ka ga ba su san da haka ba saboda haka su suna rabawa matan ne suna ganin kamar su matan ba su da iko to idan mace ta yarda babu shakka wannan halal ne alal duk da cewa akwai sabanin fahimta Ya yajuzu an yashtarita Allah yalzamahu uh, qasmun laha na hadha haqqul laha aqaba hakki ne nata rabon kwana hakkin mace ne da kanta sai ta ce na yafe in ta ce ta yafe shi kenan haka idan mace kana da mata biyu sai ya zama ɗaya ta kama haila alhali kuma ana rabon kwana dama kwana biyu kaɗi ba musu ko uku uku ranar da ka shigo wajen wannan sai ya zama ta kama al'ada kaga kenan za ka yi kwana uku ba tare da ka kwanta da ita ba sai ka ce a ba za a yi haka ba saboda ka sai ka koma wajen ɗaya. ka yi haramu bayan ka yi haramun wajibi ne sai ka biya ta kwanaki ukunta domin hakkinta ne ka tauye mata hakki kuma sai ka biya shi ko ka nemi yafe wata domin haka idan ta ce ta yafe idan haka ya faru mace na al'ada kana son kana da bukatar jima'i ba za ka tafi wajen kishiyarta ta ba sai ka roƙe ta to wancan tun da kina al'ada ya haƙuri zan tare wancan ɗaki babu laifi a sunnar manzon Allah idan ta ce ta yafe shi kenan sau da yawa zaman gida muna gani kamar a waje ake samun jahannama daga gidanka sai ka samu wuta daga gidanka saboda yadda kake zama da matanka kana tauye musu hakkokin da Allah maɗaukaki ya ba su Allah ya kare mu shine malamin ya ce fal aqsamu idan salasa saboda haka in ka lura za ka ga cewar sharuɗa ga aure kashi uku ne sharuɗa ga aure kashi uku ne Maka na sabitan da muktadal sharaɗi wanda dama can Allah ya gina auren a kanta. wa haza ya kunu sharɗuhu taukida saboda ka idan ma miji ko mace ɗayansu ya ƙulla irin wannan sharaɗi ƙarfafawa yake ko da bai sharaɗin ba akwai shi wa ma kana muharraman sannan akwai sharaɗin da ya zama haramun ne akwai sharaɗin da ya zama haramun wani irin sharaɗi ne ya zama haramun sharaɗin da ya zama haramun shine sharaɗin da ya saba ma dokar Allah da manzo duk wani sharaɗi wanda ya saba wa maganar Allah da maganar manzon Allah wannan sharaɗin haramun ne sannan kana iya ɗauka wala ya juzul bihi kuma ba daidai bane a cika wa ma laysa la haza wala haza to sharadin da baya cikin sharuɗan da aka gina aure a kansu sannan kuma baya cikin sharuɗa da suke karu da manufar aure fal aslu fihi al ibaha saboda ka asali halal hatta ya kuma dalilun alal mani ya ba da misali ya ce lau eh, Allah أن لها الخيار إذا لم يناسبها الوضع أن تفخ النكاه lokacin da za a kulla aure sai ta tambaye shi kai ko kana da gidan da za ka aje ne ce a'a gidanmu shi zan kai ki ga ɗakin mama na ga naki ce to zan zauna da iyayenka ya ce sai ta ce to ga sharaɗi idan zaman bai mun ba za a kashe auren sai ce na yarda. ai hakkinta ne abinda ta faɗa gaskiya ne zaunar da ita a wurin da za ta samu kwanciyar hankali shine wanda Allah ya magana a kai saboda ka in ka zaunar da ita a inda za ta samu tashin hankali nan ta cutu don haka tana da damar ta yi wannan sharadi wannan shine abinda ibn taymiya ya faɗa Ya ce haza shartun sahihun la siyama idza qalat idza lam yunasibni alwab'u ma'a ahlika falil fasl musamman idan mata ta yi sharadi ta ce to idan aka yi auren da na taho zama da yan uwanka sai zama zaman bai mun ba to ina da damar in nemi a kashe wannan auren wannan ba laifi bane li'annahu yaqau kaseeran al'usaimin ya ce wannan yana faruwa sosai kaga kenan banda ma afirka hatta ga larabawa hatta a saudiya yana faruwa yana faruwa sosai ka samu a samu rashin jituwa a tsakanin mace da surukai in dai tana zama a gidan iyayenta a gidan iyayen miji to ana samun matsala kwarai ya ce wannan yana yawan faruwa fahiya ta hatatu na nafsiha saboda ka tana neman kariya kar ta cutu fatakulu alayya anni ashtaritu alayka in yunasibni alwadu ma'a ahlika falil khiyar idan muka yi auren zaman gidan bai mun ba ina da zabi an tuskina ne fi markanin aka zaka canza mun guri sai ce ya yarda fa hadha shartu wannan sharaɗi ingantacce ne saboda me saboda ya shafi maslahar ita matar dama sharaɗin da aka baka damar yi sharaɗi ne da ya shafi maslahar ka ita ma aka bata wannan dama sharaɗin da ya shafi maslahar ta الإمام a littafin تافن سننه yana mujallar na biyu shafi na 421 ya kawo hadisin nan sai ya ce haɗa hadisin hasanun sahihu wannan hadisi da muka karanta hadisi ne mai kyau ingantacce wal'amalu ala haza inda ba'd ahli ilmi min ashabin nabi yace kuma akwai da yawa daga sahabban annabi waɗanda suke aiki da wannan hadisi wato mutum yana iya yin sharaɗi kafin a kulla aure sharaɗin da ya shafi maslaharsa ita ma tana iya sharaɗi kafin a kulla aure sharaɗin da ya shafi maslaharka daga cikin sahabbai wanda muka ba da misalinsa shine sayyiduna umar bin khattab sayyiduna umar halifa ne sayyiduna umar yana cewa idza tazawwaja rajulun imra'atan wa sharata laha Allah yukhrijaha min misriha mutun ne ya auri mace ya mata sharadin ba zai fitar da ita daga wannan garin ba falaisa lahu an yukhrijaha ba shi da iko ya fitar da ita to wannan fahimta ta al al malik ita ce fahimtar mafi yawan wannan fahimta ta sayyidina umar ita ce fahimtar mafi yawan malamai da mazhabobi amma su sahabbai ba dukkan su ne suke da wannan fahimtar ba akwai sayyidina ali bin abi talib al-imam ya yace shi sayyiduna ali yana cikin waɗanda suke da fahimtar ba ka da ikon ka ƙirƙiro wani sharaɗi ma aure sayyiduna ali kaga shi ma halifa ne shi sayyiduna ali yana cewa shartullahi lahi qabla shartiha sharadin Allah yana kafin nata sharadin Allah ya zo kafin nata <clears throat> wato abin da yake nufi kamar yadda wannan mutumin yayi wa mace sharadi zai za ta zauna a gidanta daga baya sai yake kokarin zai bar gari to me sharadin Allah asali sharadin Allah asali shine idan ka auri mace kana da damar tafiya da ita to ita kuma ta yi sharadi kafin a kulla auren ba za ka fidda ni daga garin nan ba za ka banna a gidana sayyiduna Umar yace dole a tsaya ma sharadin ta amma shi sayyiduna Ali sai ya ce sharadin Allah ya zo kafin nata kaga shi sayyiduna Ali yana nufin ka yi watsi da sharaɗinka ka ɗauke ta ku tafi inda za ku ka annahu ra'a lizawji an yukhrijaha wa in kanat ishtarafat ala zawjiha Allah yukhrijaha wanda ya zo cikin bayanin al-Imam Tirmidhi to akwai waɗanda ke da wannan fahimta ta Sayyidina Ali amma akasarin malaman sunna suna aiki da fahimtar Sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda wanda wannan shi yasa al-Imam Bukhari a lokacin da ya kawo hadisin nan sai ya makala hadisin da shi kansa manzon Allah shi kansa annabi a ya kulla shara'i da surkinsa sai ya da misali da wannan sannan sai kawo fahimtar sayyiduna Umar kaga ya nuna cewa shi kansa manzon Allah ya tabbatar ana iya sharadi kafin a kulla aure ko da wannan sharadi babu shi a littafin Allah wato in dai bai saba ma littafin Allah subhanahu wataala ba wannan ya zo cikin almuguni na ibn kudama mujallar na shida shafi na goma sha biyar da fatful bari mujallar na tara shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الله حديثنا أبو هريرة yana tabbatar da bayanin malaman sunna yanda suka karkasa sharuɗa ga aure kashi uku nan wato akwai sharaɗi ga aure wanda aka haramta sharaɗi ga aure wanda aka haramta shine wanda yake karo da manufar auren hadisin abu huraira ya tabbatar da wannan wannan hadisin yana sahihul bukhari babu la yabi'u ala bai'i akhihi hadisi na 2140 da kuma sahihu muslim babu tahrimi bai'ir rajula ala bai'i akhi hadisi na 1515 annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace manzon Allah ya haɗa ciniki da aure aure daya a hadisi daya naha rasulullahi an yabi a hadir libadin manzon Allah ya hana mazaunin gari ya yi ma wato mazaunin daji ya masa ciniki wala shi. wala ya yabi'u ar-rajula ala in ake manzan Allah ya jera hani ya hana abubuwa game da cinikayya a cikin hadisi ɗaya. a ƙarshen hadisin sai manzan Allah ya ce wala ya hubu ala khitbati ake kada mutum ya nemi aure akan neman wani wani dan uwa musulmi idan musulmi ya fara neman mace haram ne kai ka fada neman ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai a ƙarshe manzon Allah ya ce wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha a ma fi ina'iha kada mace ta nemi a saki yar uwarta saboda ta baras da abin da yake kwanan wancan saboda ta da abin da yake eh, kwanan wancan ibnu hajar yake sharhi wannan hadisi ya ce abin da annabi yake nufi shine idan mace ta nemi a sake wata yana iya faruwa kafin a aure ta lokacin da ka zo za ka aure mace sai ta ce a ni ba zan iya zama da kishiya ba in kana son in aure ka to sai ka sake wancan kaga idan har aka yi rashin sa'a ya sake wancan ta gida a kaga ita wannan ta kifar da kwanan wancan eh, abincin da take ci ta kifar mata tana neman wannan abincin ya dawo gare ta ita kadai shi wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban saboda aka samu fahimta kashi biyu game da shi akwai lafazin da ya zo yana kitabul qadari sahihul bukhari la tas'alil mar'atu talaqa uqtiha litastafriga sahfataha wa litunkaha fa innaha laha ma qaddara laha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mace ta nemi a take wata mace saboda ya zamanto kwanan kwanan girkin wancan matar ya dawo gare ta saboda ita a aure ta ita a aure ta kaga ya nuna kenan mace ta waje take nemar a sake macen da aka riga aka aure ta kafin a aure ta a wannan lafazi na hadisin sannan akwai hadisin da ya zo لا يصلح لامرأة أن تشترط صلاة ina لتكفئ إنائها ba daidai ba ne mace ta nemi a sake ‘yar uwarta kaga wannan ya nuna kishiya da kishiya kenan wato hadisin ya zo da ma'ana kashi biyu kashi na farko kada mace ta waje ta yi sharaɗin a saki mace ta gida kafin a aure ta ita haramun ne saboda ai Allah ya halatta auren mata biyu yaya ita za ta nemi a sake wata saboda a aure ta kaga haramun ne to na biyu annabi ya haramta tsakanin kishiyoyi kada wannan matar ta nemi miji ya saki kishiyarta manzon Allah ya hana wannan ya zo cikin sharhin al-Imam an-Nawawi yana mujallar na tara shafi na 192 da kuma littafin at-tamhid na ibnu abdul barri a mujallar na goma sha hudu shafin dari uku da tis'in da ɗaya to wannan shine abu na farko da muka ce za mu yi magana a kai game da hadisin nan sai kuma abu na biyu abu na biyu shine idan aka yi sharaɗi wanda ya saba wa manufar auren wannan haramun sharaɗi da aka yi wanda ya saba wa manufar aure wannan haramun ne sannan auren kansa yana baya inganta wannan ya zo cikin littafai da yawa kamar bidayatul mujtahid na ibnu rushdi mujalla na biyu shafi na hamsin da biyar amma al'ankihatul fasida auratayya waɗanda ba sa inganta bi mafhumin shar'i فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح aure yana kasancewa bai inganta ba idan aka yi sharaɗi na jefar da wani daga cikin sharuɗan da auren yake inganta a kansu auli tabhiri hukumi wajibin fi shar'i min ahkami ko kuwa ai wani sharaɗi wanda zai canza hukuncin da ya wajaba a cikin wannan auren mimma huwa anillahi azza wa jalla wanda Allah da kansa ya shar'anta imma bi ziyadatin ta'udu ila ibtali shartin min shuruti sihha kamar misali mutum ne ya aure da ya auren sai yayi wani sharadi kafin a yi auren kai wannan sharadin da ya kulla yana saba wa manufar da Allah ya gina aure a kanta saboda haka wannan auren ba zai inganta ba auren kansa bai inganta ba wannan ya zo cikin bayanin ibnu taymiya mujmu'u fatawa mujallal 29 shafin 337 yace idza ishtarata shartan mukhalifan li idan mutum ya kulla wani sharadi wannan sharadin ya saba ma littafin Allah misla an yashtarita an yatazawwaja bila maharin kamar misali da aka zo za a kulla aure yake neman mace yace ni na yadda zan aure ki amma ba maganar sadaki ba maganar sadaki ni ba zan biya sadaki ba gaba ɗaya kaga ya kayar da sadaki ce shi ba zai biya sadaki ba yayi a matsayin sharadi na ɗaya nan sannan akwai malaman da suka yi suke magana akan abu bi maharin muharramin ko sadakin shi sadakin haram zai bayar tana iya yi masa wannan sharaɗi za mu yi aure da kai amma za ka kawo katan giya goma shi ne sadaki ta giya haram to amma ita ta yi wannan sharaɗi to malamai da yawa suna cewa fahaza kahun batilu wannan auren bai maginu ba ce ne kuma za ka ga mutane suna yi saboda haka akwai wanda kafin a kulla auren sai ya nemo alade ya kai ma iyayen ko ya nemo karnuka ya kawo ma iyayen sadaki idan ya zamanto haramun wallahi malaman suna da yawa sun ce auren gaba ɗaya bai inganta ba me dalili ibn taymiya yake wa qawlu man qala al-mahru laysa bi maqsudin kalamullah haqiqa lahu akwai malamin da yake cewa ai sadaki ba shine aure ba sai ibnu taymiya ya ce wannan magana banza ce fa innahu ruknun fil nikahi ai sadaki rukuni ne ga aure wa idza shurita fihi kana aw kada min sharti thamani bare kuma idan an kulla sharadi a kansa to sharadin sa fi farashin kaya a cinikayya saboda wato mu'amala ta aure ta fi ƙarfi a kan mu'amala ta ciniki saboda ka yi sa yi ce ƙarfin sadaki ya fi ƙarfin farashin kaya zai yiwu ka ɗauki kayan mutum ka tafi ba tare da ka biya shi ba idan ba zai yiwu ba to ba yadda za a yi ka ce aure ya inganta ba tare da an kawo sadaki ba sannan sai ya karfafa da wannan hadisi da muka karanta inna a haka shuruti an tufu bihi mastahalatun bihi furuja wa inna ma yan an-nikahi biduni fardihi wa takririhi an yadda aure yana kulluwa ba tare da farilla ba yace la ma'ana fihi amma aure baya kulluwa alhali an yi sharadin za a da farilla idan aka yi sharadin ba za a tabbatar da farilla ba to auren bai yi ba amma misali ai musulunci ya yarda a kulla auren bashi an yarda ba ka da sadaki to za a bi ka bashi sai a kulla aure ba a ba da sadaki ba kuma matar ta tare har ma ku hayayyafa wannan auren yana nan ya inganta amma bashin ana bin ka har abada kaga an yadda za a kulla auren babu sadaki amma ba a ce an kau da sadakin ba ai to wannan ko sharadi yayi yace zan aure ki babu sadaki kaga ya ya an kulla aure akan sharadin kawar da rukuni saboda haka wannan auren bai ma inganta ba to idan ka dubi haka tunda yake akwai sharuɗa kashi uku sharaɗi wanda ke saba wa manufar aure yana hana ingantar auren shi ne wannan abin da malamai suka tabbatar a kai to saboda haka za ka ga akwai wasu auratayya waɗanda ibnu hajar sai ya jera su a bayan wannan hadisi saboda hikima da kuma iliminsa Allah ya mishi rahama ibnu hajar wannan littafi na bulugul maram ya tsara shi da ilimi muna yawan faɗin haka ya kawo magana akan sharaɗi da ya kawo magana akan sharaɗi kafin a kulla aure daga cikin sharuɗan akwai sharaɗin da yake haramun ne shine sharaɗin da yake karo da manufar aure wannan sharaɗi haramun ne idan kuma ya shafi rukunin aure to gaba ɗaya auren bai inganta ba saboda haka yana kawo hadisi da yake magana kan sharuɗa sai ya jera wasu auratayya guda biyu waɗannan auratayyan guda biyu gaba ɗayan su su inganta ba da farko akwai nikahul muhallil auren kashe wuta kamar yadda hausawa ke faɗa shine mutum ya auri mace da aka sake ta sake uku ko dai ta hada baki da shi ko ya hada baki mijin ya hada baki da wani ya aure ta na dan kwanaki ya sake ta to kaga kenan an yi aure akan sharadi ko wannan sharaɗi kuma ya saba wa manufar auren gaba daya saboda haka ina hukuncin wannan aure hadisin yana gaba za mu iso gare shi sannan sai kuma nikahul mut'a nikahul mut'a shi tace ta zo nan gaba a yanzu nikahul mut'a auren al-mut'a me ake nufi da al-mut'a ya zo cikin bayanin masana kamar ibn al-asir a littafin an-nihayat fi garib al-hadis mujallad na hudu shafi na 293 ibn al-asir yace al-mut'atu huwa nikahu ila ajalin muayyan abinda ake ce ma auren mut'a shine a kulla aure amma yana da lokaci da aka ayyana ka samu mace ka ce kin yarda mu kullu aure na wata guda saboda tattahiya ce ta kawo shi garin kuma yana ganin ba zai iya zama ba matar aure ba saboda ka zaman da zai yi na wata guda a garin iyakan ajalin auren kenan kaga kenan aure mai lokacin karewa me yasa ake kiransa al-mut'a min at tamattu bi shay'i wato al-intifa'u bi al-mut'a shine moriya auren moriya ka more na wani lokaci shikenan da larabci saboda haka ake cewa tamatta'tu bihi atamattu tamattu'an ismu eh, al-ismu fihi shine al-mut'a ka annahu yantafi'u biha ila amadin ma'lumin me yasa aka kira wannan aure al-mut'a saboda idan mutum ya kulla auren zai mori wannan matar zuwa ga wani lokaci da ya ayyana tsakaninsa da ita sai ibn al-asir ya ce wa qad kana mubahan fi awal islam wannan yana cikin auratayyar jahiliya idan aka ce auratayyar jahiliya tun kafin zuwan annabi muhammad tun kafin Allah ya aiko manzon Allah larabawa suna da wannan aure tuntuni wannan auren ma da kaga muna yi na larabawa ne wannan auren da ka gani a samu sadaki a samu waliyi a samu shaidu larabawa suna yi tun kafin zuwan manzon Allah amma da annabi ya taho sai ya haramta wasu auratayya ya tabbatar da wasu kuma ya karfafa musu bisa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine ake cewa at-tazkiya wanda manzon Allah yayi wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi saboda ya tsaftace mu daga miyagun al'adu zuwa ga halaye na kwarai lokacin da manzo Allah ya taho ya tar suna auren almut'a aure na wani lokaci da annabi ya tar da wannan aure sai ya kyala auren da farko summa hurrima daga baya sai Allah ya haramta auren gaba 'yansa. to kaga auren almut'a aure ne wanda an gina shi a kan sharaɗi dama kafin ya auri matar sun yi sharaɗi. wani irin sharaɗi. Sharaɗi ne wanda yake karo da manufar aure tun asali to tun da sharaɗin yana karo da manufar aure sai a dubi rukunai in ya shafi rukunai to auren bai inganta ba mu karanta hadisi wa an salamata bin al-akwa'i radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga salamatu bin al Allah ya ƙara masa yarda qala salamatu bin al-akwa yace rakhasa rasulullah manzon Allah ya sassauta ama awtasin a shekarar da aka yi yakin al shekarar da aka yi yakin al-awtas manzon Allah ya sassauta fil mut'ati game da auren al-mut'a salasata ayyam tsawon kwana uku an ba mu habbai kwanaki uku kuma su suka nema sun manaha anha daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim babu nikahin mut'a wa bayanu annahu ubiha thumma nusika thumma ubiha thumma nusika wato shi auren almut'a da sa dama can annabi ya tarar da shi saboda haka sai manzon Allah ya kyale shi daga daga baya ya hana ya sake izini sannan ya hana wasta ƙarra taharimuhu ila yau milkiyama to wannan hani na biyu shi ya tabbata har zuwa tashin kiyama saboda ka al'imamu muslim sunan babin auren almut'a da ya yi kenan ya tabbatar da auren almut'a ya samu hani biyu ya samu izini biyu shine hadisi na 1405 alimamin nawawi ya ce hadha tasrihun bi annaha ubiha yawm fath makkah kaga wannan ya tabbatar karara cewar annabi ya halatta auren almut'a a lokacin da aka je fathu makka yaushe ne aka yi fathu makka shekara ta takwas daga hijiran manzon Allah bayan an gama fathu makka sai aka tafi yakin hunain aka tafi yakin hunain sai aka tarar da wasu larabawa banu hawazin wasu larabawa ana kiransu alhawazin suka yi ƙoƙarin za su kashe manzon Allah suna shiri za su zo su yaki musulmai da aka tafi yakin Hunain sai manzon Allah ya shirya mayaƙa daga yakin Hunain aka tafi inda suke inda suke din shi ake kira Awqas shi yasa al-Imam an-Nawawi yace da yaƙin Hunain da yakin Awqas shay'un wahidun abu ɗaya ne bayan fathu makka waɗannan larabawa suna wani kwari da yake ta'ifa wanda yana kusa da yakin hunai a asali hawazin ismul lil qabila alladina atau liqitali rasulillah wasu larabawa waɗanda suka yi yunkurin su yaki manzon Allah su ake kira hawazin a inda suke zama nan ne ake kira autasu autas wani kwari ne wanda yake yankin ta'ifa yaushe annabi ya yaƙe su bayan an tafi yakin hunai yakin hunai kuma ya kasance ne bayan fatu maka wannan bayaninsa ya zo karara a cikin zadun ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal na uku shafi na 456 mu karanta hadisi na gaba wa an aliyin radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga Sayyiduna ali qala Sayyiduna ali yace naha rasulullah manzon Allah ya hana anil mut'ati manzon Allah ya hana auren al-mut'a ama khaybara a shekarar da aka yi yakin khaybar su kaga kenan yakin khaybar ya kasance a shekara ta bakwai daga hijira yakin khaybar ya kasance a shekara ta bakwai daga hijira fathu makka ta kasance a shekara na takwas daga hijira don haka an samu hadisin sahabbai Eh, waɗanda sun inganta kamar hadisin muka karanta na salamatu bin al-akwa wanda ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi izini kaga kenan hadisin sayyidina ali shine farko da ma ya fara kawo hadisin sayyidina ali kafin ya kawo hadisin salamatu bin al-akwa domin hadisin sayyidina ali yana tabbatar da annabi ya hana auren al-mut'a a yakin khaybar wanda ya nuna da can ana yin wannan auren amma da aka tafi yakin khaybar a shekara ta bakwai sai annabi ya hana muttafaqun alayh yana al bukhari babu gazwati khaybar da kuma sahihu muslim babu nikahil mut'a hadisi na 1407 to bayan an yakin khaybar annabi ya hana to sai mu dawo hadisin sama hadisin salamatu bin al-aqwa yace da aka tafi fathu makka a shekara ta takwas kaga kamar bare kenan bare an hana mut'a bana an tafi fathu makka daga fathu makka an wuce yakin hunain shine salamatu binul al ya ce, rakhasa rasulullah sai manzon Allah ya sake sassautawa bayan hadisin na ali cewa annabi ya hana a yakin khaybar a shekara ta bakwai da aka je fathu makka a yakin hunain sai manzon Allah ya sassauta masahabbai na kwanaki uku wato aka sassauta game da ainihin auren almut'a yace summa daga nan nuhi naha anha sai annabi ya hana to kaga kenan da an sassauta eh, da an hana a yakin khaybar aka sassauta a fatu makka sannan bayan kwana uku aka hana hani guda nawa kaga hani biyu shine yasa al-imamu muslim yayi sunan babin ya kawo bayani kashi eh, biyu game da wato hani da aka yi game da auren almut'a hani biyu ne an yi hani na farko a hadisin sai na alwan da shine a bayan yakin khaybar hani na biyu kuma ya taho a fatu makka to sai mu ci gaba waɗannan hadisai guda biyu na ƙarshe a wasu littafin bulugul maram babu su gaba ɗaya akwai littafin bulugul maram wanda ba za ka ga waɗannan hadisan ba wa anhu ban san ko akwai anaka ba yace kuma an karbo hadisin daga sayyiduna ali bin abi talib har yanzu anna rasulullah manzon Allah naha an mut'atin nisa'i ya hana mut'a na aure na mata mut'atin nisa'i ya hana mut'a na mata saboda al-mut'a ba iri ɗaya bane al-mut'a iri iri akwai al-mut'a aikin hajji shi ake kira hajjut tamattu'i akan kira shi hajjul mut'a sannan akwai al-mut'a ta yankin ta hanyar rabuwa idan an saki mace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a mata kyauta wannan kyautan shi ma al-mut'a ne idan ka saki mace akwai umarnin Allah ka yi ma wannan mata kyauta hakki ne amma kaga da yawa ana rabuwa da matan ne dutse a hannun riga in ji hausawa abin da ya ba ta ma yana neman ta dawo da shi bare a ce maka ke mata kyauta to mutsa na mata shine asali na aure eh, sayyidina ali ya ce annabi ya hana mutsa na mata wa an aklil humuril ahaliya da kuma cin naman jakunan gida yawma khaybar duka ya faru a yakin khaybar muttafaqun alayhi wannan hadisin akhrajahu sab'a malaman hadisi bakwai sanannu suka fitar da hadisin illa aba dawud banda al-imam abu dawud hadisin yana sahihu muslim babu nikahin mut'a yana sahihu bukhari babu nahyi rasulillah an nikahin mut'a akhiran akhiran wato a ƙarshe dai manzon Allah ya hana auren mut'a to wannan kaga kenan hadisin sayyidina ali hadisi ne muttafaqun alai sayyiduna ali shi ya ruwaito hadisi mafi ingancin isnadi game da cewa auren mut'a haramun to kaga kenan da dai a ce shi'a suna girmama sayyidina ali babu shakka da ba za a samu auren a tare da su ba babu hadisi mai isnadi mafi inganci game da hana auren mut'a kamar hadisin sayyidina ali bin abi talib wato akwai ma labari abin da ya faru wanda ya zo cikin sahih bukhari babu nahyi rasulillah babu nahyi rasulillah an nikahil mut'a akhirah hadisin muhammad bin ali bin abi talib shi ake kira ibnul hanafiya sayyiduna ali yana da wani yaro da ake kirasa muhammad ibnul hanafiya yace inna aliyan radiyallahu anhu qala li ibn abbas abdullahi ibn abbas yana halatta auren almut'a ranar sai sayyiduna ali yace masa inna nabiyya naha anil mut'ati annabi ya hana auren almut'a yana ga yamma abdullahi bin abbas annabi ya hana auren almut'a wa alluhumil humuril ahaliya annabi ya hana cin naman jakunan gida zamana khaybara a lokacin da aka je yakin khaybar hadisin yana littafin muwatta limamu uh, malik ya rawaito wannan hadisin game da sayyidina ali yace abin da ya faru annahu sami abna abbasin yulayyinu fi mut'atin nisa'i sayyidina ali ya ji labari abdullahi bin abbas yana sassautawa game da auren muta sai ya ce mahallan yabna abbas ya ce ya kai dan abbas a bi a hankali ba. in ji sayyidina ali ya ce ka bi a hankali fa inna rasulullahi an anha yawma khaybar abinda kake sassauta wannan annabi ya hana shi a ranar da aka yakin khaibar hadisin wannan riwayar tana sahihu muslim to mu je hadisi na karshe an rabi ibn sabrata an abihi an karbo hadisi daga rabi ibn ya karbo daga babansa baban shi shine sabratu bin ma'badin al-juhani bin yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da a lokacin da aka tafi fathu makka yace inna rasulallahi qala manzon Allah sai ya ce ma musulmai wannan ita ce hudubar manzon Allah na ƙarshe da ya hana auren mut'a ya ayyuhan nasu ya ku mutane amma kaga bai kawo wannan kalmar ba a bulugun maram ya datse shi manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu inni kuntu azintu lakum da can na muku izini fil istimta'i minan nisa'i cewa kuna iya mut'a kuna iya auren mut'a ga mata wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyamah sai manzo Allah yace to ina gaya muku ni na muku izini amma fa Allah ya saukar da doka ya haramta auren almut'a har zuwa tashin kiyama faman kana indahu hunna shay'un wanda ya kasance akwai wata mace daga cikin waɗannan matan a tare da shi domin an tafi yaƙi ne abinda ya sa kenan suka nemi izinin mazan Allah ba wai haka kawai annabi ya ce ku je ku yi auren mutsa ba la sahabbai ne suka zo da kukansu ga manzon Allah ya rasulullahi mun bar gida mun daɗe, ba iyalai yanzu an yi yaƙi, an samu ganima da sauransu eh, shin muna da damar mu yi auren almut'a ga mata shine sai manzon Allah ya musu izini sun nema ne aka musu izini shi kuma Allah ya saukar da doka ya haramta manzon Allah yake to idan akwai wata mace daga cikin irin waɗannan mata fal yukhalli sabilaha sai mutum ya fita hanyarta manzon Allah yake wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kar ku kwace wani abu da kuka ba wa matan dama ai akwai sharadi na sadaki ka riga ka ba wa mace sadaki za a yi auren almut'a sai manzon Allah ya ce karka karbe wannan daga nan aka gane cewa idan aure bai inganta ba mace tana cin sadaki idan aka yi aure akan kuskure wannan sadakin ya inganta ga mace wato yadda hadisin ya zo ya ce a muslim al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi yana babu nikahin mut'a hadisi na shida. haka nan al-imam abu dawud yace wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa ahmad wa ibn hibban waɗannan malaman hadisi duk sun ruwaito shi wato yanda hadisin yazo cikakke saburatu bin ma'badin ce a yace amarana rasulullahi bil mut'ati amal fathi yadda cikakken hadisin ya yace a shekarar da aka yi fathu makka manzon Allah ya mana umarni mu yi auren mut'a wato hina da kalna makka lokacin da muka shiga makka sun malam na kurutu minha hatta na hana anha kafin mu bar makka sai gashi annabi ya hana mu wannan yana sahihu muslim babu nikahin Mutsa. <clears throat> akwai riwaya da yazo riwaya da ta zo ya tazo yace anna na ha an Mutsa mut'ati amal Fati. a wata riwaya yace annahu gaza ma'an nabiyyi yana tare da annabi da aka tafi yakin Fatu makka Ya ce fa aqamna biha ta ashara mun zauna a makka kwana goma sha biyar sun yi kwana goma sha biyar sati biyu kenan ga mai karfin sha'awa yana ganin ya daɗe rabonsa da mace suka kawo damuwarsu ga manzon Allah fa'azina lana rasulullah fi mut'atin nisa me yasa suka kawo damuwa saboda an daɗe rabuwansu da iyali me yasa suka nemi izini saboda a yakin khaibar a bara annabi ya hana wanda shine yazo a hadisin sayyidina ali saboda kada aka zo fatu makka tunda sun san annabi ya hana kace ya rasulullah ka mana izini manzo Allah sai ya musu izini bayan kwana uku sai ga sako daga Allah ya saukar da sako zuwa ga annabi Muhammad shine sabra yace falam akhruj hatta haramaha rasulullah ba mu fita daga makka ba sai gashi eh, manzon Allah ya haramta to ba waɗannan sahabbai ne kaɗai ba yanzu kaga mun samu hadisin salamatu bin al-akwa annabi ya hana auren al-mut'a mun samu hadisin sayyidina ali bin abi talib sannan mutum na uku rabi'u bin sabra to ba su kenan ba akwai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace lamma waliya umar ibn al-khattab yake ba da labarin babansa babansa shine sayyidina umar kaga kenan an riga an haramta auren al-mut'a tun zamanin manzon Allah tun a fathu makka kafin manzon Allah ya rasu saboda shi manzon Allah ya rasu a hijira tana shekara 11 an hana an haramta auren al-mut'a a shekara ta 8 kaga an samu shekaru uku kafin manzon Allah ya rasu don haka ana nan har dai aka kawo lokacin da sai na umar ya zama halifa sai ya kasance ashe mutane na auren har yanzu mutane suna wannan auren na almut'a duk da cewar manzon Allah ya hana to shine sai na umar ya yi hudu ba khataban da ta faqala sai ya ce inna rasulullahi azina lana fil mut'ati salasan shekarar da muka je fathu makka manzon Allah ya mana izini game da auren almut'a tsawon kwana uku ne kawai sun maharramaha sai annabi ya haramta sai na umar ya ce to tun daga ranar da annabi ya haramta ba mu samu wani hadisi cewa annabi ya halatta ba kuma a ranar da annabi ya haramta din shi yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin in ka duba annabi ya ce wa inna zalika ila yawmil qiyamah kaga ya nuna ba za a sake halattawa ba shine sayyidina umar yace to na jin labarin wasu suna yin auren almut'a wallahi na rantse muku da Allah la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsanu idan aka kawo min mutum yayi auren almut'a inda ya taba aure illa rajamtuhu bil hijara zan sa a jefe shi da duwatsu don mazinaci ne illa an ya atiyani bi arba'atin sai dai in ya kawo min shaidu hudu anna rasulullahi ahallaha ba'da iz harramaha sai ya kawo min shaidu hudu cewa ai annabi ya sake halattawa a bayan ya haramta a da amma idan bai kawo waɗannan shaidu ba to sai na sa amar hukuncin jifa hadisin yana sahihu sunan ibn majah babu nahyi an nikahil mut'a sannan shi kansa abdullahi bin umar shine mutum na biyar daga cikin sahabbai shi ma ya ruwaito ta yanda salim akwai yaron abdullahi bin umar da ake kiransa salimu ya ba da labari anna rajulan sa'ala abdullahi bin umar da abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas sun yi tsawon rai suna cikin waɗanda suka mutu a ƙarshen rasuwar sahabbai to sai wani ya zo ya samu abdullahi bin umar sai ya ce masa me kake gani game da auren almut'a sai abdullahi bin umar yace haramun ne sai ce a fa inna fulanan yaqulu fiha ai wani yana cewa halal ne wato yana nufin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana fatawar cewa ai halal ne sai shi abdullahi bin umar yace wallahi laqad ulima anna rasulullahi harramaha yawma khaybara babu wanda bai sani ba annabi ya haramta a yakin khaybar haramci na farko sai abdullahi bin umar ya ce wa ma kunna musafihina mu ba mazinata ba ne saboda haka yasa daga cikin sahabbai ko waɗanda suke ganin auren almut'a zinaci wanda dalilin da yasa sayyidina umar kenan yayi wannan hukunci da shi da ɗansa suna da fahimtar auren almut'a da shi da zina matsayin su guda ne ah, wannan yana irwa ulgalil mujallal na shida shafin 318 akwai riwayar ma da salim ya bayar da aka ce mar ai abdullahi bin abbas shine wanda yake halattawa sai abdullahi bin umar ya ce wahal kana ibnu abbasin illa gulaman sabiran shin abdullahi bin abbas ina ce dan karami ne iskana rasulullah a zamanin annabi yana da rai saboda a lokacin da annabi yake da rai abdullahi bin abbas dan karami ne yaro ne karami sai ce to abdullahi bin eh, abbas yana dan karami ya zai bada shaidar abin da manya suke shi yasa lokacin da sayyiduna ali ya ga abdullahi bin abbas yana halatta auren almut'a kamar yadda ya zo cikin littafin mu wadda da muka magana sayyiduna ali ya ce masa mahallan ka bi a hankali saboda sayyiduna ali babban mutum ne amma abdullahi bin abbas dan yaro ne manzon Allah ya rasu yana dan karami amma duka manyan sahabban manzo Allah sun tabbatar da wannan ko da dai an samu waɗanda za ka iya ganin riwayoyi daban-daban waɗanda suke nuna halaccinsa akwai masu fahimta cewa wannan ba laifi ba ne al'imamu tirmizi da ya kawo hadisin ya tabbatar da cewar daga baya shi kansa abdullahi bin abbas ya dawo ga fatawar sauran sahabban manzon Allah wannan yana cikin sunan turmizi hadisi na 1121 wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin nabi wa ghayrihim wa inna ma ruwiya an ibn abbas shay'un min ar-rukhsa fil mut'a thumma raja'a an qawlihi haythu ukhbira an an-nabi al-imam at yace daga baya abdullah ibn abbas ya janye to anan auren al-mut'a ibn hajar ya kawo shi a bayan sharadi game da aure saboda ka gane auren almutsa ya haramta saboda ya saba yana tare da sharuɗa waɗanda suke karo da manufar auren kansa yana ɗauke da sharuɗa waɗanda suke karo da manufar aure babu shakka akwai bambanci tsakanin auren almutsa da aure na sunna akwai wani littafi da ake kira ukudu zawajin mu'asira a shafi na 80 malamin ya faɗi bambanci kamar kashi biyar ya yi magana da yawa yake da farko almut'a mu'akata bi zamanin auren almut'a ana sa mai lokaci saboda ka za ka auri mace na wata ɗaya sati ɗaya shekara guda bikilafin nikahi shar'i amma da aure na shari'a fa innahu nikahun mu'abbadun la tanfakku uqdatuhu illa bi talaqi wa nahwi idan mutum ya auri mace babu ranar karewar auren su kaga ya ya saba ma manufar aure na biyu ina mutamatti biha la tarisu mutamatti in ma ta fi khilal zaman tamattu idan mutun yayi auren almut'a babu gado tsakanin shi da ita inda a ce mutun zai auri mace ta hanyar mut'a sai ta faɗi ta mutu ba zai gaje ta ba ita ma ba za ta gaje shi ba to kaga wannan ya saba ma aure na sunna fa inna zauja tarithu zaujaha matar aure babu wanda ke hana ta gado a sunnar manzon Allah matar aure babu wanda ya isa bayan an yi mutuwa ya ce ai wannan matar ba ta da gado sai dai idan akwai saki in ba an sake ta bane kuma ta gama idda kafin mijin ya rasu babu wanda ya isa ya hana ta gado amma auren mutu'a babu gado na uku la talaka kuma babu saki auren mutu'a ba shi da saki idan aka riga aka kulla auren don contract ne eh, an yi ne shi yasa kaga Abdullahi bin Umar yake danganta shi da zina domin da zama da karuwa da auren almutsa bambancin su bai da yawa amma akasarin malaman sunna suna haramta a danganta shi da zina ne dalili saboda shari'a ta taba halatta shi amma zinafa shari'a ba ta taba halatta ta ba so kaga akwai bambanci kenan amma ta wajen siffa suna kusan kamanni wannan yasa abdullahi bin umar yake cewa mu ba mazinata bane saboda babu saki ga auren almut'a sannan yace na hudu annal mutamatti bi hala yajibu laha nafaqa baka da wajibin ka ciyar da ita auren almut'a idan an yi shi ba dole bane ka ba ta cefa ne babu ciyarwa kaga kuma a ka'ida ta aure na sunna dole ka ciyar da mata in ka aure ta so in ka dubi siffofin almut'a za ka ga yana tare da sharuɗa waɗanda suke karo da asali wato abin da Allah ya gina aure a kansa in ka dubi tsarin aure a alkur'ani da sunnar manzon Allah sai ka kwatanta da auren almut'a za ka ga suna karo da juna saboda ka irin waɗannan sharuɗa sharuɗa ne na haramu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk